matasa mazauna garin daddara da ƙauyukan da ke makwabta da su a ƙaramar hukumar jibiya a ranar asabar sun rufe babban hanyar jibiya zuwa maraɗi na jamhuriyar nijar don yin zanga-zanga game da kisan kiyashi da harin da 'yan ta'addan bindiga ke musu ɗaruruwan matasa ne suka fito suka tare ƙofar da ta sada ƙasashen biyu suna kira ga gwamnatin najeriya da nijar su ɗauki mataki a kan 'yan bindigan cikin gaggawa sun rufe hanyar da manyan katakai da taya tun misalin karfe 8 na safe wasu tayoyin ma an banka musu wuta kamar yadda daily trust ta rawaito matafiya da sauran masu amfani da hanyar da sun yi carko-carko sun gaza wucewa matasan ba su bar wurin ba har sai da wasu 'yan sanda da wasu masu sarautar gargajiya suka ba su haƙuri sannan aka buɗe hanyar misalin ƙarfe sha biyu na rana da yake magana a kan lamarin shugabar ƙungiyar ci gaban daddara halilu buhari ya ce 'yan bindigan sun kashe musu mutane da dama tare da barnata musu dukiya ya ce kwanaki biyu da suka gabata wasu 'yan bindiga sun kai hari a 'yan gayya wani ƙauye da ke kusa da daji misalin ƙarfe 8 na dare inda suka ci zarafin wasu mata a daren ranar kuma wasu maharan sun kai hari a ƙauyen zamdam inda suka yi ta jefa banga wanda hakan ya saka firgici a zukatan mutanen ƙauyen yan ƙauyen sun gane cewa ba a ƙarar bindiga ba ce kuma suka fatattaki maharan an yi ta kiran jami'an tsaro a waya amma ba su iso a kan lokaci ba ran mutanen ƙauyen ya ɓaci tun lokacin in ji shi ya ci gaba da cewa hakan ne ya fusata mazauna ƙauyen shi yasa suka fito suka yi zanga-zanga domin nuna baƙin cikinsu game da hare-haren da ake kai musu a ƙauyukansu kakakin 'yan sandan jihar sp gambo isa bai amsa saƙon da aka masa ba na neman jin ta bakinsa duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun